يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare da ya dace da daren asabar daren goma ga watan ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da talatin da ɗaya ga watan march miladiya dubu biyu 2023 jiya a tafsirin alkur'ani mai girma da muka saba gudanarwa a nan wurin mun tsaya ƙarshen aya ta talatin da uku, cikin wannan sura mai albarka suratul hajj yau za mu tashi kan aya ta talatin da hudu, inda Allah ke cewa wali kulli ummatin da man sakat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله فلا ما رزقهم على ما رزقهم به من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد فله أكيم وبشر المخبتين إن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والصلاة Allah maɗaukakin sarki yake cewa wali kulli ummati kuma ga kowace al'umma ja'alna man sakan mun sanya wurin yanka liyas lahi, domin su ambaci Allah ala mara zaƙahun a bisa abin da Allah ya azurta su min bahimatil an'am daga cikin dabbobin ni'ima fa ilahukum saboda haka abin bautan ku, ilahun wahid abun bauta ne guda ɗaya falahu aslimu zuwa gare sa za musulunta ku mi kauya wa bashiril mukhbitin kuma bishara da albishir ya tabbata ga masu kaskantar da kai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a yayin bauta. Allazina waɗanda iza zukirallahu idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatansu suna raurawa wasabirina da masu yin haƙuri alama asabahum a bisa duk abin da ya same su na musiba wal salati da masu tsaida sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna cire wani abu cikin abin da muka azurta su da shi suna ciyarwa a nan wurin Allah maɗaukakin sarki bai gushe ba yana bayyana mana zabuhul manasik yanka dabbobi wa iraqati dima da kuma zubar da jini a lokacin hadaya cikin ibada ta aikin hajji ko kuma yanka dabba daga cikin dabbobin ni'ima a lokacin ibadar layya wannan yankan Allah yana ba mu labari a waɗannan ayoyin ne da cewa ana yanka ne tare da sunan Allah maɗaukakin sarki alasmillahi mashru'an wato shari'a abinda ta tabbatar ba a yin yanka sai an ambato Allah fi jami'il milal kai a dukkanin addinai ma babu addinin da ta yadda za ka yi yanka ka yi shiru babu ambaton sunan Allah a kai aka samu ɗaya ibnu abi talha ali ibn abi talha ya samo hadisi da isnadi zuwa ga ibnu abbas Abdullahi dan Abbas ya ce a nan wurin da Allah ce wali kulli ummatin ja'alna man sakan ƙala ya ce idan ana nufin biki na idi wato Allah maɗaukakin sarki ya sama kowace nau'i ta al'umma suna da nasu idin suna da nasu bikin wanda a wannan ranakun suke nasu yankan yadda musulunci a shekara muna da idi guda biyu akwai idi na ƙaraman sallah akwai idi na babban sallah haka nasara suna da nasu yahudu suna da nasu haka masu bautar rana shanu nairus maharajan duk suna da irin nasu bukukuwa ɗin da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo madina ya ce mu ma ga namu idin shine sallan azumi da kuma sallan layya to shine nan Allah yake cewa kowace al'umma kowane irin addini da suke zaka ga akwai irin nasu yankan da suke yi ikrima yake cewa zabahan ana maganan yanka ne zairu dan aslam yake cewa da Allah ce wali kulli ummatin ja'alna man sakan yace ha makka garin makka kenan ita ce mafuskantan yankan musulmai ai lam yaj'alillahu li ummatin qatn man sakan ghayraha a duniya gaba ɗaya Allah maɗaukacin sarki bai sanya wurin yanka da kuma inda za a fuskanta a yanka ba in ba garin makka ba domin ai duk abin da za ka yanka na dabba ko ma menene kana fuskantar da shi alƙibla ne wannan alƙibla kuma shi ne ɗakin ka'aba ɗakin ka'aba kuma cikin garin makkan dai yake da aka yace da Allah ce wa kulli ummatin ja'alna man sakan kowace al'umma mun sanya musu wurin yanka ma'ana wurin yanka ita ce garin makka a ko'ina kake za ka yi yanka ka fuskantar da dabban da za ka yanka ya fuskanci garin makka sai Allah ci gaba da cewa liyas kurusman lahi mun sanya musu wurin yanka dabban nan da za su yanka ya zamto a lokacin da za su yi yankan su yi yankan ne ismallahi ala mara razaqahum su ambaci sunan Allah akan wannan dabba da Allah ya azurta su da shi dabba da ubangiji Allah ya hore maka zaka yanka shi a hadaya ko zaka yanka shi a layya zaka yanka shi a suna ko a hidiman aure ko na qurbani ko ma na menene zaka yanka dabba ne dan ka cika ji dadi ko ma menene kada dai ka sake kai yankan ba tare da ka ambaci sunan Allah ba min bahimatil an'am wannan yanka da za ka yi ɗaya ne daga cikin dabbobi na ni'ima jiya mun yi bayanin dabbobi na ni'ima raƙumi raƙuma sa saniya a rago tinkiya akuya taure kama sabata fi sahihai kamar yadda na eh taguwa go yake cewa ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisin anas dan malik yake cewa ata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi kafshaini manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya zo da raguna guda biyu amlahaini ƙosassu aqranaini masu ƙaho fasamma annabi sai ambaci sunan Allah wa kabbara yayi kabbara ma'ana ce bismillahi wallahu akbar karatun yanka kenan annabi da ya faɗi haka wa wada'a rijlahu sai ya ɗaura kafansa ala sifahihima akan fatun kunnuwansu daga nan sai manzon Allah sai ya yanka al-imamu Ahmad dan Hanbal shi ma ya kawo hadisi da cikakken isnadi wanda isnadin ya tike zuwa ga Zaidu dan Arkam sai dai hadisi ne wanda bai inganta ba yake cewa in ji shi Zaidu nace ya ma'aikin Allah ma al adahi wannan layya da muke yi wai me yake nufi ne bala yace sunnatu abikum ibrahim ai yankan layya sunnan babanku ne annabi ibrahim qalu suka ce malana ha. mu me muke da shi a cikin yankan layya qala sai ce bi kulli sha'ratin hasana kowace gashi kwaya daya a jikin dabban layya kana da lada a kanta qala yace fasso fatan fa qala yace bi kulli sha'ratin min as-sufi hasanatan kowace gashi kwaya ɗaya. a jikin dabban layyanka kana da ladanta wannan hadisi da'ifi ne ibnu da shi ma ya ruwaito me yiwa wannan hadisin ya rudi wasu zaga ana cewa in an sai dabban layya ba a wankewa wai idan ka zo wankewa gashi ɗaya in ya faɗi lada goma ya faɗi wannan ma anzalallahu biha min sulfat hadisan da suka zo duka basu inganta ba akan haka dan haka Allah ya ci gaba da cewa fa kum ilahun wahid saboda haka al'umman musulmin duniya al'umman duniya na duniya kaf ku ji ila abun bautanku ilahun wahidun abun bauta guda ɗaya ne falahu aslimu saboda haka gare shi za ku sallama da haka cewa da ake yi ma alloli wannan kalman ba kyau kafirci ne sai an kiyaye za ka ji wani ya ce akwai alloli da yawa ai amma muga namu Allah a'a shi abun bauta abun bauta ɗaya ne kaga yace fa ilahukum abun bautan ku ilahun wahid abun bauta ɗaya ne daka duk lokacin da kace alloli ma'ana ka yadda banda Allah akwai ma wasu allolin har kai musu jam'i kenan daka ba maganan wasu alloli Allah ɗaya ne kawai Kar ka ce allah musulmi, allah kirista, Allahn yahudu in an hada sun zama alloli. A'a, ai Allahn musulmi shine Allah. Abinda yahudu nasara suka rike a matsayin alloli ai duk ba Allah ba ne. domin ko in ba Allah ba babu wani abun bauta kuma sai shi kadai din shi za kaga ƙura'ani an ce qul Lahu ahad Ka ce Allah guda ɗaya ne bai ce maka wahid ba bai ce maka awwal ba qul Lahu ahad in ka ji ahad to abu ne wanda ba shi da na biyu amma ce wahid sai ka ji an ce isnani amma ahad ba ba ta da isnani da ka abun bautan ku abun bauta ne guda ɗaya falahu aslimu saboda ka gare shi za ku miƙa wuya ai ma'abudikum abun bautan ku Allah guda ɗaya shine abin bautan ku wahidun guda ɗaya ne wa in tanawwa'at shara'i'ul anbiya da da cewa a shari'an annabawa ya bambanta amma addinin su ɗaya ne amma wajen shari'a da manhaji wannan ana samun bambanci amma duk da bambancin suna saba bauta annabi nuhu allan da ya da'awan shine allan shi shine dai allan da annabi hudu ma ce shine nashi allan. har zuwa kan cikamakin annabawa muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallama annabawa duka abin bautan guda ɗaya suke da'awa kai, da haka yake cewa faljami yad'una ila ibadati llahi wahdahu la lahu gaba ɗayan annabawan Allah duka awa da suke yi kira da suke yi suna yin kira ne zuwa ga azo abauta wa Allah madaukakin sarki shi ɗaya, ba shi da abokin tarayya Wa arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun babu wani manzo da Allah ta ba aikowa tun da kafin kai annabi ka zo face sai mun yi wa'ayi zuwa ga wannan annabi ko manzo cewa ka yi kira duk duniya abin bauta guda ɗaya ne musulmi za ku bauta masa duk duniya al'umma kwado abin bauta guda ɗaya Allah sai ce ana ni din ni ne abin bauta Allah fa'budun saboda ka ni kaɗai za ku bauta mini da aka sai Allah ce falahu aslimu Gashi Allah ɗin nan ne za ku sallama ku miƙa wuya ai akhlasu ku tsarkake addini gare shi almutawastaslimu li hukumihi ku sallama ku yi saranda zuwa ga hukuncin Allah wa ɓa'atihi ku yi masa ɗa'a ku yi masa biyayya wa bashiril mukhbitina albishir ya tabbata ga masu kaskantar da kai masu nutsuwa masu dukar da wuya zuwa ga Allah maɗaukacin sarki sun rusuna sun sallama sun kaskantar da kansu cewa duk duniya babu wani abin bauta in ba Allah maɗaukacin sarki ba su wane ne waɗannan almuhbiti na ɗin su wane ne waɗannan masu tawadu'i da kaskantar da kai zuwa ga Allah Allah ce su ne allazina waɗanda idza zukirallahu a duk lokacin da aka ambaci sunan Allah wajilat qulubuhum zukatansu yana raurawa zukatansu yana girgiza suna cikin suna fita a hayyacinsu saboda an ambato mahaliccinsu ai khafat min qulubihim yadda suke tsoron Allah kuma tsoron Allah ya ratsa har cikin zuciyansu to da zaran ka ambato Allah to sun shiga taitayinsu sun natsu in suna motsi za ga sun natsu a wuri guda an ambato Allah madaukakin sarki ne kamar yaro karami ne na barna a ce ga baba na zuwa yadda yake natsuwa to waɗannan kuma duk shekarunsu ko me suke ko na biyayyan Allah ne da an ambato sunan Allah sai su sake natsuwa dan me suna da imanin an abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka daka duk inda suke sun tabbatar Allah na tare da su yana ganin su da haka yake cewa su ne waɗanda zukatansu na raurawa in an ambaci Allah wasabirina kuma waɗannan almubitina har wa yau su ne dai masu haƙuri alama a asabahum min almasa'ib akan duk wani abin da ya same su na musiba daga cikin musibin duniya da yake samun ɗan adam al-imam al-hasan al-basri yake cewa wallahi lanasbiranna aw lanahlikanna yace billahi lazi dole ne mu yi haƙuri in ba ka ba mu halaka ya za ka yi rayuwar dole a cike take da jarabawa ba wanda zai ce ya zo duniyan nan har ya rabu da duniya bai haɗu da jaraba babu shi kowa sai ya haɗu da jarabawa ran da ka fara zuwa duniya ma da kuka ka fara jarabawa ne iska da ya watso maka a duniya sai da ka ji ta daban sai da ka fashe da ihu jarabawan farko kenan a cikin mahaifiyarka ba wannan sanyin ba wannan iska ba wannan koman kana fitowa iskan duniya ta watso maka shedan ya sake watso maka mari yau ka zo duniya ba tausayi ya watso maka da mari to number wani kenan jarabawan farko to duk mutumin da yace zai rayu a duniya wai ba zai iya hakuri ba ƙarya yake dole sai kai hakuri da jarabawan Allah dole sai kai hakuri da al'umman da kake rayuwa da su amma ba za ka yi hakuri da Allah ba ba ma inda za ka je to za ka fara yi babu ne al'umman da za ka zauna da su kuma dole ka yi haƙuri da su in ka ce kai ba ka haƙuri to kai da kanka ba za ka mori zama da mutane ba ya haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-mu'minu allazi nasa wa yasbiru ala Azahu, khairun min mu'minin allazi la yukhaliqu an-nasa wa la yasbiru ala azahum mu'mini da yake zama da mutane ya gaurayu da su ya cuɗanya da su yayi haƙuri da cutarwansu ya fi muminin da baya zama da mutane bare ya yi haƙuri da irin halayyarsu da haka dole rayuwa sai da haƙuri alhassan basir ya ce ko ka yi haƙuri ko ka mutu amma ba ka ba dole ne sai ka haɗu da abubuwan da kuwa dole ka yi haƙuri ɗin wal salata sannan kuma al muqbitina har wa yau su ne dai masu tsayar da sallah jumhur sun karanta wannan aya bil idafati sab'ati wa baqiyati al-asharati aidan wa qara'a ibnu sami sumayfi wal muqiman as-salati madadin wal muqimi suka ce wal muqimin as-sala duk dai ma'anan ɗaya ne an karbo daga al-hasan al-basri yace wal muqimi as-sala yace wa inna ma hudifati nun ha huna takhfifan ba ambato nunun anan ba ba ce wal muqimina as-salata ba aka ce wal muqimi as-salati yace an goge wannan nunun din ne takfifan, dan a samu saukin fade akan harshe yace walau huzifat lil idafa lawajaba khafdu as-salati amma da an cire nunun sabida idafa da aka yi zuwa ga as-salatu ne to da wajibi as-sala zai dauki al-khafdu wato kasra da an ce walmuqiman ko kuma walmuqimina to sai dai a ce as-salati amma zuma aka ce walmuqimi alme as-salata yace to sabi an da an ce walmuqimina to da as-salati zai zama yace sai dai ala sabili takhfif ne kawai aka ambato shi a haka Allah ya ce wa mimma razaqnahum kuma waɗannan almuqbitina su ne waɗanda mimma razaqnahu daga cikin abin da muka azurta su da shi kaga mai yake nunawa arziki daga Allah ne arziki mallakan Allah ne arziki nufin Allah ne zaka yace wa mimma razaqnahum daga cikin abin da muka azurta su da shi ma'ana cikin arzikin Allah mai tarin yawa mara iyaka Ɗan kaɗan da Allah ya ɗan watso musu suka samu arziki yunfiquna suna cire ɗan wani abu a ciki su ma su ciyar da wasu kaga ce wa mimma tabi'idiyya ne ba ana nufin abinda Allah ya baka duka kai ma ka cire ka ciyar to gobe kuma wa zaka ciyar babu da aka yace min ma'ana tabi'idiyya cikin abinda Allah ya azurta ka cire ɗan wani abu ka dan ciyar da wasu bayin Allah waɗanda ba su da shi ai wa yunfiquna ma atahumullahu suna cire wani abu cikin abin da Allah ya ba su na arziki min tsayibin riziki daga arzikinsu na halal ala ahlihim su ciyar da shi wa iyalansu a har wa iyalan ka ba duk abin za cire ka bayar ba ba za ka zo duk abin da ka samu sai ka ce bari a kashe musu duka su za su zo haka ba kuma za su fara kokan babu da haka so ba su da tunani da aka zai can yanzu akwai kuɗin sai ta boyawa ya ce babu a'a duk ta cewa babu duk wa kudin ne zai sake kashewa in ba haka ba za ka ga sabon aure shi bai gane karatun ba in ya kawai sai a cire kudin sai a ji a gaban durowa a ba itace ba ga kuɗi ya kawai a gaban durowa mana zai ki cire zai ki cire kawai to za ta iya gani ya ƙare duka an jima ta ce to ba kuɗin ya ƙare ai to ai ba wani anan to to an jima ko ba to baka zafa ai kudin ya gada ita bata san babu ba to gobe sai fara dabara <laughs> eh sai da dabara wani ango ya kalle ya kalle ka malam baba daga yake cewa suna ciyar da shi wa iyalansu wa ariqaihim idan suna da bayi suna ciyar da bayin wa fuqara'ihim talakawa da suke tare da su suke tare da su suke makota da su ake rayuwa tare ana dan cire wani abu ana dan basu wa mahawijihim suna cire wani abu zuwa ga masu bukatu suna tallafa musu duk waɗannan yana nuna cewa cikin abin da Allah ya azurta ka ka dan ware wani abu kana tallafa ma bayin Allah sai ga dukiyan ya ƙara albarka arzikin ya ƙara albarka yanzu dubi irin wannan wata na Ramadan za ga mutane da dama sai godiya wa Allah da yawan mutane suna cire abubuwa da dama suna duba mabukata suna duba talakawa suna duba kaza kaza suna tallafawa ya bi a ce ba a yi amma gari gari zaga ko ina ana yau hatta mawaka zaga sun gane falalan ciyarwa yan drama yan fim zaga su ma suna cirewa suna bayarwa to kaga wannan falillahi alhamdu ashe da awan musulunci yana kaiwa ga kowaye ya gane akwai falalan zuwa ga taimakawa mutum to kaga mutumin da yake irin wannan yana cire dukiyansa ya bayar to ashe kai ma zaka mishi addu'a to abin da yake kai ba daidai ba Allah shirye shi ya tuba ya daina ba a ce to Allah sake kaɓar da shi ba a'a a mishi addu'a Allah ya shirye shi dan haka yake cewa wa yuhsinuna ila al-khalqi suna kyautata ma halittu ma'a muhafazatihim ala hududillah suna haka kuma fa suna sake kiyaye dokan Allah don wani zai ga to aikin da yana siyar da mabukata yana yin kaza shi ba sai ya bi Allah ba ya zama dan iska ya zama dan luwadi ya zama dan mawaki ya zama shedani kaza a'a na kwarai din suna ciyar da dukiyan kuma suna bin Allah shi bin Allah ba talautarwa yake wa bawa ba yana ƙara wa dukiyan ne albarka wa hazihi bi khilafi sifatil munafiqina yace wannan sabanin sifofin munafikai kenan fa innahum bil aqd min hadha domin su a akasin haka suke kulluhu baki daya kamata kaddama fi tafsiri fi tafsirihi min surati bara'a Allah ce wal budna ja'alna halakum na'am wal budna ja'alna lakum شائر الله لكم فيها خير اذكر اسم الله عليها ثواب فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فكلوا مِنْهَا وأطعموا الْقَائِنَ والمغتر ذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لعلكم تَشْكُرُونَ نعم الله مدوكاكين سركي يتشغب da bayani a nan Allah yana tabbatar da baiwa ne da yi wa bayinsa cikin abin da ya halitta musu na raƙumi. sannan kuma ya sanya ta daga cikin sha'air abubuwa ne da zai nuna maka girma na Allah sannan Allah ya sanya ita wannan dabba ta raƙumi ana yin hadaya da ita a ɗakin Ka'aba kai bari ma ba haka ba a cikin dabbobin ni'ima duka da ake yanka a hadaya yin hadaya da raƙumi ta fi kowace dabba lada da haka sai Allah yake cewa wal raƙuma ja'alna halakum mun sanya ta gare ku ku al'umma min sha'airillah tana daga cikin abin da za ta nuna muku ta bayyana muku girma da kuma daraja na addinin Allah lakum fiha khairun kuna da alkhairi mai tarin yawa a cikin ita raƙumi din don haka wani wuri Allah ke cewa la ta hillu sha'airallah al'umma kada ku warware sha'air baji alamomi na ɗaukakan addinin Allah wala shaharar haram haka kuma kada ku keta alfarman wata mai alfarma walal hadiya haka kar ku keta alfarman hadaya walal ƙala'ida. kada ku keta alfarmar alqala'id wala amin albayt wanda wannan alqala'id abubuwa da kake ratayawa na lokacin ibadan hajji, wala amin albayt alharam Allah ke cewa wal budna raqumi yana da sunaye sama da ɗari. ana ce mishi raƙumi ana ce mishi jamal ana ce mishi kaza sunayen da dama yanzu anan Allah kira shi da albudul raƙumi ja'alna halakum mun sanya ita raƙumi gare ku min sha'airillah baji ne daga cikin bajin addinin Allah qala yace albaqaratu wal ba'ir dan yasar ne yake magana yace da shanu wal da raƙumi kaga ba'ir shi ma sunan raƙumi ne kazarawa ibnu umar wa sa'id ibn al-musayyab wal hasan al-basri suka ce albudun din ana gaya wa bakara ma albudun ana gaya wa raqumi albudun wa innamal budun min al-ibl sai dai wannan budun da ta zo anan albudun inji mujahid na bangaren al-ibl ne raqumi ake nufi anan amma itlaqul budnatu 'ala al-ba'ir fa muttafaqun alayhi amfani da kalman albudun cewa raqumi ne wannan malamai duk sun haɗu a kan wannan don haka yake cewa walbuduna ita raƙuma ja'alna halakum mun sanya ta gare ku don haka hadisi ya zo da al'imam muslim ya ruwaito a ruwayan jabiru ɗan abdullahi ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya umarce mu an nashtarika fil azahi albudnatu an saba sab'ati annabi yace mutum bakwai muna iya haɗuwa a layya, sai mu haɗa kuɗi mu sayi raƙumi ɗaya sai mu yanka sai a raba daidai wa daida muna da ladan mun yi layya amma ana wuce bakwai kuma to bai zama layya ba ya zama watan da aka yi sannan ana iya haɗuwa mutum bakwai akan saniya ko shanu mutum bakwai su yi layya da ita daga ɗaya zuwa bakwai duk ana iya haɗuwa a yi layya a kan raƙumi ko shanu amma ana wuce bakwai kuma to bai zama layya aka yi ba sannan ishaqa ɗan rahuya da wani suka ce bal tujzi'ul baqara wal ba'ir an ashara suka ce ko mutum goma suna iya haɗuwa akan shanu ko raƙumi amma nan maganan bai karɓu ba amma rago tinkiya akuya wannan ko ku biyu kuka haɗu bai zama layya ba shi kam sai dai mutum ɗaya ya yi da shi shanu ma kana iya yi kai ɗaya kuna iya yi ko biyu ko uku ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai amma kar a wuce bakwai din da aka yace lakum fiha khairun kuna da alkhairi mai yawa a cikin raƙumi ai sawabun fid daril kuna da lada mai yawa a ranar kiyama an karbo daga Sulaiman dan Yazid al-Ka'bi ya karbo daga Hisham dan Urwa daga babansa daga nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ma amila bunu adam yawman nahar dan adam babu wani aiki da zai taɓa yi a ranar layya amalan ahabba ila Allah aiki da ya zama shine mafi soyuwa a wurin Allah min ihraqi dam sama da zubar da jini ranan layya babu ibada mafi girma da dan adam yake samun lada mai yawa akanta sama da zubar da jini da zai wa innaha kuma lallai ita layya la ta'ti yawmal qiyama tabbas za ta zo ranan kiyama dabban da ka zubar da jininta kai layya da ita bi quruniha za ta zo da kahonninta wa azlafiha wa ash'ariha za ta zo da gasun jikinta za ta zo da jelanta wa inna dam la yaqa'a min Allah bi makani qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fa tayyibu biha nafsan wannan dabban za ta zo jinin jikinta da aka zubar tana daga a wuri tun kafin a zo a shimfida sabon ƙasa a wurin fa tayyibu biha nafsan sai zama duk wanda ya yanka layya a duniya ran shi zai yi daɗi ko wannan kaɗai ya ishe ka falalan layya sai zama tun yanzu sai ka sayar abu sai ka aje ka fara ciwo. wani ana sakaci wai sai lokacin ya zo sai ka ji mutane suna kukan ba kuɗi ba kuɗi ba kuɗin ne yanzu yana wucewa za ka iya sayan dabba ko na wata biyar ne shekara ɗaya kam kana kiwo aiwa shekara ɗaya da wata biyar kaga alayya ma har da ƙarin watanni amma sai ga ɗan adam yana sakaci wani za ka ga da gaske ne babu amma layyafa ka sani in kana da ƙaddaran da in kasar zai sayi dabban layya to wajibi ne fa layya a kanka maganan cewa layya sunna ce wannan ta tabbata ba zance mafi inganci layya wajibi ne ruwaya da ake ruwaitowa daga sai na abubakar da umar cewa wani shekaran da gangan suke kin yanka kuma suna da shi wai sukan yi haka ne don kada mutane su ɗauka farilla aka ce in ma ya tabbata da maganansu da aikinsu da na annabi wanne gaba na annabi ne gaba annabi ya farlanta ne hadisi ya zo annabi ya ce dole ne kowane gida lalle in layya ya zo akwai layya akan ahalin gidan wajibi ne amma mutum zai zo bai layya ba akwai waya a hannunsa na dubu arba'in akwai wayan dubu talatin a hannunsa tsakani da Allah in ya sai da wayan nan zai samu dabba dai ko ta dubu ashirin ce da zai ɗan yanka amma sai ga mutum ya yi sakaci ba zai yanka ba to kaga wannan ba zai ce ba shi da hali ba yana da hali wani ma ba wayan ba ga kudi a account ga cash a aljihu ba zai yi layyaban kai magana ba shi da iyali memba ne a karkashin chairman da shi ba zai yi layya ba amma da fatan shugaba yana yi <laughs> da haka sai ga mutum ba zai a ah, ya dai wai ai bai aure ba kaga da karatun da kenan sai ga yarinya ga ta gutsuwa katuwa ba ta azumi an yi magana ai ban yi aure ba wai sai ta aure za ta fara azumi to yanzu mata sun waye samari kuma yanzu za a dada bulalan kansu ba sa layya wai sai sun yi aure waye ce maka ba za ka yi layya ba sai ka yi aure kana da wayan da za ka sayar ka yi layya wajibi ka sai da wannan waya ka sai dabban layya bai halatta ka zauna ba dama an ce maka layyan sai kana da mai dafa maka ci nama yankan shi ne abin da Allah yake bukata za mu zo mu karanta can aya a gaba lan yanala luhumuha yadda kai ka damu da naman wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum yanka ka ba baba mana taci dama ka san goro da rowa ko ce fa ne bai iya ba in yazo kuma ya iya raki da tsaki ai miyan eh, wai me sunanta <laughs> wai sai giya mai shokin ne ko arniya arniya mai shoki wai ka ji cin mutunci miyan ma wai amma wai arniya ce ma ba musulma ba kuma shokin take duk zai gama surutan fa amma ci zai yi Ka san ƙarya ne da goro ai aljihun ba komai sai tsiya za ka duk suna rabuwa da 'yan matan ramadan basket na'am don haka wannan falala ne na ibadan layya don haka yake cewa an sake samo wani asari abu hazim ya kasance ya wa ya suƙul badan wa faƙila lahu tattadin wata soƙul gudun bashi yake zuwa ya ci ya ya sayi raƙumi ya yi layya da ita aka ce har bashi kake ci ka je ka soke raƙuma Yace, ce inni sami'tullah ya ƙolu lakum ai na ji Allah yana gaya muku kuma kunnan uwar sheku kuka yi lakum fiha khairun ku yanka raƙuma alayya ku yanka raƙuma a hadaya kuna da alkhairi ran kiyama akan haka da ka sai ya ciyo bashi don ya yanka yanzu mutumin da zai iya cin bashi na kayan sallah wa iyalansa ba zai iya cin bashi na dabban layya ba yanzu wani layyan zai zo zai ci bashin kayan sallah babu babu ya kai dubu hamsin tsakanin matansa da 'ya'yansa wani ko in ba bashi ba wannan dubu hamsin ɗin ya kashe musu a kayan sallah takalmi menene wace tsiya amma bai yi layya ba sai a tambaya me hukuncin kayan sallah a sallah farilla ne ba farilla ba ne sa sabon kaya sallah ba farilla ba ne suna can Allah ya hore in Allah ba bai hore ba komai amma layya farilla ne daga da sallah zai zo kana da kuɗin ka ƙi musu kayan sallah ba inda ka yi laifi ba zunubi ko ƙwaya ɗaya ba hadisin da za zo ce maka an fada a wa'azi ƙarya ne babu a mishi magana bai siya mana an sala'a bai haram ba sai da sai ya kyautata wa ahsinu mm. a ɗan rarrashe shi dai a roƙe shi baban wani a taimaka amma bai bar farilla ba da haka bai saya ba amma kudin zai sai dabban laito a hukura da kayan sallah sai a wanke tsohuwar ajiya dama ita ba farilla ba ce amma akai mun fi muhimmantar da kayan sallan iyalanmu akan dabban layya me yasa haka wannan dabban layyan farilla ne kayan salla ba farilla bane amma yau mata har yaji suke wai ba ai kayan salla ba amma ba a yajin dabban layya sai ga sun sa ka abinda ba farilla ba ya da maka farilla abinda sunna kuma ya zama maka abin an waye gari lima harimu ma a halallahu laka na a kanurai ba ba sa yi eh, yana so yi wani raddi ne eh, ko ana yi ne <laughs> to masha Allah don haka dabban layyan akwai falala abdullahi dan abbas ya ce manzon Allah ya ce ma an faƙatil warak fi shay'in afdalu min nahiratin fi yawmi idin babu wani kuɗi da za a kashe wanda kashe wannan kuɗin zai fi jawo falala da arziki mai yawa sama da kuɗin da za a sayi dabban layya a ranar idi wannan kuɗin da ka kashe ka sayi dabban layya inda ka san irin falala da arzikin da zai jawo maka da baka sake yadda ka yi asara a rayuwanka baka yi layya ba kaga wannan falala ne mai girma al-imamu dara qutni ya rawaito cikin sunan dinsa mujahid yace lakum fiha khair akwai alkhairi da za ku samu a cikinta ya ce ajirun akwai lada wa manafi akwai abubuwa na amfani ibrahimun naka ya ce buha! raƙumi daga cikin falalanta za ka sa kai ta hawa wa halabuha ya tatsi nono ya sha ta da ilaiha in ya buƙaci haka sannan kuma ya zo yanka a hadaya ko alayya kaga wannan duk amfani ne Allah ci gaba da cewa fadkur smallahi alaiha ku ambaci sunan Allah akan ta ma'ana a lokacin da kuka zo yankanta ku ambaci sunan Allah akan ta wa an muballab bin abdullahi bin hamqab aka ya samu isnadi zuwa ga Jabiru dan Abdullahi yake cewa na yi sallah tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a ranan idi Ya ce da muka yi sallah da manzon Allah ranan babban sallah ne layya manzon Allah da ya idar atabi kafshi zo da rago fa zabahu ya yanka fa da ya tashi yankan ga addu'an da yayi bismillah wallahu akbar da sunan Allah Allah mai girma Allahumma haza anni ya Allah wannan yankan nawa ne wa amman lam yudhi min ummati da duk wanda bai yi layya ba cikin al'ummata da aka aka ce har kiyama ta tsayu in dai layya ta zo ba ka da abin da za yi yanka kuma hakikatan babu hanya ko ka ci bashi ba dalilin biya don haka ya zama dole ba za ka yi yanka ba to wancan yankan da annabi yayin kana da kamishon na lada a cikinsa kaima ka samu ladan al'imamu Ahmad ya ruwaito wannan hadisi da Abu Dawuda da Tirmidhi. Muhammad ɗan Ishaq ya karɓo daga Yazidu ɗan Abi Habib zuwa ga Ibnu Abbas daga Jabir. Ya ce manzon Allah wani shekaran ya yi layya da raguna biyu a ranar Idi. Faƙala hina ma yayin da ya fuskantar da fuskokansu zai yanka ya ce wajahatu wajihiyya lillazi fatara samawati wal ardu hanifa muslima wa ma ana minal mushrikina inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin allahumma minka wa laka muhammadin kaga wa muhammad yace wa ummatihi da al'ummansa duk ya sa su a ciki to duk waɗannan suna nuna daraja ne da kuma falala na yankan layya da kuma irin addu'a da ake yi a wannan lokaci ma'ana a lokacin da za a yi wannan yanka din da haka yake cewa a menene ayan lakum fiha khairun fadhkuru smallahi alaiha sawafun me ma'anan sawaf ay mu'allaqatun qiyaman rataye ta a tsaye shi raƙumi soke shi ake ba yanka ake ba a tsaye ne kawai za a rataye shi yana tsaye sai a zo da kibiya sai a seta shi akwai inda ake setowa a wuya to sai a seta shi ya zo ya taba shi haka ana rike da shi dama an rarrike shi an daddaure a rataye yake haka har jinin ya gama zuba ran ya sai bar jikinsa to shi shine sawa, kuna rataye da shi a tsaye a haka ne za ku sauke shi sufyanu tsauri ya ruwaito zuwa ga mansur dan mujahid ya karanta shi sawafan ai ma'a'ulatan a ratayen take da haka yake cewa fa'iza wajabat junubuha ko na'am fa'iza wajabat junubuha idan ɓangaren jikinta ya fada kan ƙasa ma'ana lokacin da kuka soke ta duk a daddaure take kun rike ta to lokacin da ran ya gama fita fadowa za ta idan nauyin ya taru to sai ku sake ta tana fadowa a ƙasa to kenan rai ya riga ya bar jikinta ta daina motsi kenan ta yanku soka da aka mata tayi yankanta ya tabbata shine fa iza wajabat junubuha idan gangan jikinta ya fado akan kasa ya zo daga Abdullahi dan Abbas yace cewa haka muqatil ya fada daga Hayyan da Aufi ibnu Abbas fa iza wajabat junubuha ya'ani nahara idan an gama soke ta idan an gama yankanta domin shi yanka dama idan an zo ana dubi abin da yafi fi sauƙi ne ga dabba ɗin shi raƙumi ga yadda ya fi mishi sauki shi yasa hadisi yana cikin arba'una hadis fa idza zabahtum fa ahsinu zabha yanka za ku yi ku kyautata yanka wal yuhidda ahadukum shafratahu dayan ku je ya wasa wukan wal yurih zabihatahu ya hutar da dabban da za a yanka daka za a wasa kuma ba a wasawa a idon dabba ba a washi a inda zai ji dan ko kai ne aka ga ana washi aka ce kai za a yanka kai ba ta da dadi eh ai an samu kissa wani alaji ne mai son lada ya lissafa jama'an da suke sallah a masallaci duk ya je siyo raguna adadinsu ya je ɗaɗɗaure su can ɗan nesa da masallaci an idar da sallah sai fara da imam ya ce imam mu dan fita mana suka fita ya ce jama'a kar ku fita da Allah muna zuwa suka je sai ya kwantar da rago ɗaya ba liman liman ya yanka ya ce liman wannan rabonka layyanka ne dama ya bari ranar layyan ne ya ce a wuce da shi gida sai ya dawo by mistake wukan a hannunsa yana da ganjini sai ya dawo ya ce ladan saura kai ladan ya waiwaya sai ga wuka da jini imam bai dawo ba to wa aka yanka sai ya ce aha na'ibi yana nan fa na'ibi yadda ka je dai to ko ban kaman can ya tsaya to aka ba da fita ta nan ba da gudu ana gani ya kashe imam <laughs> to ga gani to yanzu wannan faɗan dan adam ne to ina wanda zaka a zo a jera dabbobin biyar bakwai takwas ana yanka wannan sai a ja wannan duk a idonsu bai yi ba musulunci ba kyautatawa a ciki za ka yake cewa fakulu minha ku ci wani kaso na dabban da kuka yanka alayya ko hadaya wa at'imul qani'a ku ciyar da talaka wanda yake alqani ya mallaki hankalinsa ma'ana baya roko akwai mabukaci kai kasan san tsananin yana cikin tsananin bukata amma yana da kamewa ne duk yanda ya kai ga matsatsi ba zai taba roƙo ba za a iya kwana biyu uku ba ci abinci ba gida amma wallahi ba ka sani ba zai wanka ta fesbas, ba damuwa ta ba komai wallahi ba komai amma akwai damuwan fa amma ba zai faɗa ba to idan ka fahimci akwai irin waɗannan kuma akwai su cikin mutane shine fakulu minha ku ci wani ɓangare daga cikin tawa wa ad'imul qani'a ku ciyar da irin waɗannan matalautan da ba sa buɗe baki su roƙa wal mu'tar kai mai roƙon shi ma a bashi eh, Wanda ba ya roƙo a bashi wanda ya zo yana roƙo kuma an san tabbas ba shi da shi yake roƙon to a bashi akwai wanda yana roƙo amma yana da shi ka sa akwai mabaratan nan sai ka je irin Kano Legas? Ka ga mutum ya zo yana ta bara ya gina gidaje kusan biyar a kuɗin baran nan baka sani ba wani har motoci hanna hannafel wata tana Legas tana baran nan tana lissafa tasi da take da shi ya kai talatin gidaje da take ba da hayansu sun kai sha biyar daga kudin da suke samu kashe zuciya yake daga sai ka rena su kaga ƴaƴansu digiri suke suna karatun ka suna karatun kaza sai ga zuciyan ya mutu akwai waɗanda hajjin nan da muke ta magana wallahi bara yake kai su hajji a baran da suke a makka suke cire kudin jirgin jewa da dawa kuma da riban miliyoyin kudi da haka tana bara a nan a kano ko a Legas ko a abuja ko a kaza a shekara guda ta hada kudin hajji kuma sai ta tafi hajji ba ibadan ta je ba bara ne tana bara ta sake tattaro kudi masu yawa ta sake dawowa ita shine kasuwancin shine malaminmu dr abdalla gadan kaya wani lokaci yana gaya mana haka sun je aikin hajji suna fita a masallacin annabi yaji wata tana cewa yarta ke shigar da hannun shigar an fara fita kar a gane mu da shigar ta aka ɗauka gurguwa ya haji ta hausa zo yana haba hajiya haba ya kuma haka ya kuma haka ai bai kamata ta ce malam yi min shiru ba gwamnati ne biyan ba da aljihuna na biya business na nake yi kaji na kan jinawa kaga irin waɗannan kenan da haka za ga abin kashe zuciya yake a kanon na aka can an wani mai kuɗi ne ma'aikacin gwamnati ne babba kuɗi cikin kuskure ya buge wani yaro yaro ya mutu ‘yan uwan suka kai kotu to shi dan abiya diya ne sharp sharp zai cire biya mai kuɗi ne sosai to su ma ‘yan uwan wanda kashin suna da dukiya amma ɓacin rawai an kashe ɗan kuma ba da gangan ba amma wai ya biya su diya amma sai da kuɗin bara eh su sun yadda ya biya diya ba dai da kuɗin shi ba sai da kuɗin bara eh su da wannan kawai aka buga alkali ya roka suka ta ah, su kawai haka aka yi to haka aka yanke hukuncin an bashi wata ɗaya biyu uku ya hada kudin diyan fa ya hada kudin diyan ya biya kashe gari sai sake ɗaukan kayan bara na fita ya litata ina zuwa kuma ba ka riga ka biya bai ce kai wa zai sake aikin gwamnati ga inda ake samu to hankalin waɗancan ya kwanta ya yi baran zuciyan ya mutu ba zai sake abin kirki ba shi yasa zaka da yawan mutanen da suke bara zaka ganshi yana bara kullum, sai ka ji tausayin shi sai ka ja shi ka dan bashi wani dubu goma ko 20 kasuwanci kana nan lokacin ka je ka tsince shi a wani wuri yana ci gaba da bara ba zai kasuwancin da shi ba Sheikh Albani Zaria yace haka akwai lokacin da ya je wani shago a cikin Zaria yana shiga sai ga wani mutum sai mutum ya kuye ya gudu yana darasin yake cewa ba ku ga muna shiga wani yana gudu suka ce yasa ban ga muku gani yace watanni ko shekaru biyu baya na ga yana bara kullum a wurin nake gane shi nace ba sana'an da ka iya yace akwai ya faɗi irin sana'a nawa zai ishe ka ya nuna dubu biyar sai ya cire dubu goma ya bashi yace to ka daina baran ka je ka rika kasuwanci ashe bai daina ba shi dai baran dai ba zai iya bari ba to galibi za ga waɗannan da suke bara da yawancinsu wallah suna haɗuwa da masu arzikin da suna ba su kuɗin kasuwanci amma ba zai iya bari ba eh. kwarai hmm. kwarai kuwa kuma dama wannan abin da shi za a riƙa yi da zai taimaka don da yawa ɗin haka ne zai zo ce ba lafiya in ma shi ne ba lafiya ina kakin ɗan uwan shi ba lafiya a je asibitin amma galibi ba a yin haka kai hatta musuluntan nan fa musulmi ne fa zai ta yawo gari gari yana nuna ya zo musulunci ya zo ya musulunta a tara mishi ya sake zuwa wani gari da sunan abin nan shi yasa zaka ga kullum ana ta faɗa ai masu kuɗi ba sa alheri a'a na'am an san ba su amma da yawa wani lokacin suna yi mutumin da zuciyar shi ya ƙi kashe din nan ko ka ba shi wallahi sai bara wani in ka ba shi yana jin kunya to zai daina zuwa inda kake kar ku sake haduwa wani sai mai da kanshi kurma ma sai gama rubutu yana yawo da shi to kai kurma wa kai wai shifta duka rubuta maka <laughs> shi ne ire-iren waɗanda abubuwa duk sai ka gane kawai mutane ne sun je sun ɗauki yaudara da suna abin nan ana cutan mutane da ka yake cewa da mai bara da mara bara kai dai ka gano cewa mabukaci ne ɗauka ka bashi amma wanda ka gano yana bara yana da shi kawai tuwa-tuwa ne to kaga wannan kasa yadda za ka yi da shi ka kazalika na halakun kamar haka muka hore muku waɗannan raƙuma waɗannan dabbobin ni'iman yadda ka jaka haka muka hore muku su la'allakum tashkuruna dan ku zanto masu godewa ubangiji akan su to za mu tsaya anan mu zo mu tashi lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum abunda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana waɗanda suke da bukatu Allah biya kowa buƙatunsa na alkhairi Allahumma inna nas'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam na'am na'am ni dai ba zan faɗa a sufika ba kada hajjiya ta ce ni ne eh ni ba zan faɗa a sufika ba kada hajjiya ta ce ni ne ko kuwa ko kai za ka faɗa Allah hada shi da to ni dai nayi amin eh dan ba ta san me ka faɗa ba amma ni nayi amin Allahumma inna nas'aluka min alkhair kullihi muna tawassulin addu'an ne tun mai bukata ya narke ciki Allahumma inna nas'aluka min alkhair kullihi ajilihi wa adilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa adilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam اللهم اقض هوائجنا وهوائج من طلب الدعاء منا اللهم اقض هوائجنا وهوائج من طلب الدعاء منا اللهم اقض هوائجنا وهوائج من طلب الدعاء منا اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وعن فضلك عن من سواك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وعن فضلك عن من سواك اللهم أغننا بفضلك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وعن فضلك عن من سواك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك